Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan daren Laraba, sha uku ga watan Satumban shekarar goma sha 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango da biyu biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, Dalal da niyya. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi gana a yayi da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da warhaka baba ya ko makiri ne tare da maryam dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri To ko bayan kun gama jin labarai za ku je kira da gamayyar ƙungiyoyin matasan arewa suka yi cewa kada wani dan arewa ya ɗauki doka a hannu akan batun da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Sa'annan shugaban ƙasar Ghana na Ado Dankwa a Akufa Ado ya ce ƙasar za ta kashe kuɗaɗe da take samu daga man fetur wurin aiwatar da shirin ba da ilimin makarantun sakandare a kyauta. Kamar yadda muka kawo muku rahoto a shirinmu na rana. akan kyamar da ake yi wa zabayoyi a Najeriya da ma wasu ƙasashen nahiyar Afirka. A kai ne za mu ba ku dama ku kira don ku bayyana ra'ayoyinku a kan yadda ake take musu haƙi, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu gungun 'yan bindiga sun kutsa haraba ofishin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Bujumbura babban birnin Burundi a safiyar yau Laraba. Lamarin ya faru ne mako ɗaya bayan da kwamitin binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da rahoton cewa ta yiwu an aikata laifukan keta haƙoƙin bil'adama a Burundi, ciki har da kashe-kashe da kama-kaman ba gaira ba dalili, da gallazawa mutane azaba da yin fyaɗe da kuma tilastawa mutane ɓacewa. kasar dai ta samu kanta a cikin yanayin hargitsin siyasa tun lokacin da shugaba Pierre Nkurunziza ya sake tsayawa takara karo na uku ya kuma lashe zaben a shekarar 2015. Nan da nan dai ba a samu labarin barna ko jikkata daga farmakin da aka kai ba. A halin yanzu kuma ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fara gudanar da bincike akan wannan lamarin. a yau laraba babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana daidaita kashi uku na kabilar rohingya da ke kasar myanmar da aka yi a matsayin kisan kare dangi idan kashi uku cikin al'ummar rohingya suka tsere daga ƙasarsu akwai wani abu na daban da za a iya kwatanta wannan abu da shi abin da mr guterres ya faɗa kenan a lokacin da aka yi mashi tambaya ko za a iya kiran rikicin da ke faruwa a myanmar a matsayin kisa na kare dangi sakataren ya faɗa wa manema labarai ina, yin kira ga hukumomin myanmar a kan su dakatar da wani mataki na soji da suke ɗauka su kawo ƙarshen tashin hankali da ke faruwa su kuma kare dokokin ƙasar tare da amincewa da 'yan ƙasar da suka tsere na da 'yancin komawa ya ƙara da cewa dole ne a ba musulman jihar rakhine 'yancin zama 'yan ƙasa kuma kuma akalla a ba su damar zama wato kasar a hukumance domin su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda ya kamata kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi wani zama a yau laraba game da tashin hankali da ke faruwa da kuma batun taɓarɓarewar aikin jin kai da ake kaiwa jihar rakhine kasashen birtaniya da sweden ne suka bukaci a yi wannan zaman tun shekaran jiya litinin bayan da shugaban hukumar kare bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya zai ra'ad al-hussein ya kwatanta halin da 'yan rohingya ke ciki a matsayin labarin kisan kare dangi da ake karantawa a littattafai kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani hari ta sama da Amurka ta kai yau Laraba ya kashe akalla 'yan kungiyar Alshabab shida a kudancin Somalia, a cewar wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta fadda. Harin ya faru ne kimanin kilomita 260 da kudancin Magadishu babban birnin kasar, a cewar sanarwar da rundunar sojan Amurka a Afirka ta fadda, duk da dai sanarwar bata ba da ƙarin bayani ba. kuma hare-hare ta sama guda uku da aka kai an kaddamar da su ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar somaliya a cewar sanarwar harin da aka kai yau laraba shine hari na goma sha biyu da aka sanar wanda dakaran amurka suka kai akan 'yan kungiyar masu alaka da alka'ida a somaliya tun daga ranar 1 ga watan yuli ma'aikata agaji na gaggawa da sojoji na musamman da ake kira national guard suna can suna ƙoƙarin neman waɗanda suka makale a yankunan jihar florida a nan amurka sakamakon guguwan arma yayin da kasashen faransa da birtaniya suka yi alkawarin ba da ƙarin agaji ga waɗanda wannan abu ya shafa a yankunan da ke karibiyan majalisar ɗinkin duniya ta yi jigilar abinci da wasu muhimman kayayyakin agaji da jirgin sama zuwa tsibirin antigua da st martins da turks da kuma caicos muguwar guguwar nan ta kashe akalla mutane 37 a yankin caribbean ta kuma ratattaka tsibirin nan na da ake kira barbuda inda aka kwashe duk 'yan ƙasar zuwa antigua an kuma alakanta mutuwar wasu mutane goma sha biyu da guguwar ta arma a jihar florida a nan amurka wasu guda shida kuma sun mutu a jihohin georgia da kuma south carolina. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla haɗakan ƙungiyoyin matasan arewacin najeriya sun gudanar da taro manema labarai a kano inda suka buƙaci 'yan arewa kada su ɗauki doka a hannunsu game da abin da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin ƙasar inda ake zargin 'yan rajin kafa kasan biyafara da kai samami a kan 'yan arewa mazauna yankin wakilinmu mahmud kwali daga birnin kano ya zanta da alhaji ashiru sharif guda daga cikin jami'ai na haɗakan ƙungiyar matasan kuma ga jawabin da ya masa mun yi magana da mutane daga aba mun yi magana da wasu daga sassan bangarorin kudancin sun gaya mana halin da ake ciki kuma sun gaya mana irin yadda jami'an tsaro suka yi gaggawar ɗaukar matakin kiyaye duk wani mutum da ba mutumin kudancin kudu maso gabashin najeriya wato ba iba ba wato mutan arewa da yarabawa da rago kabilu da suke zaune a wannan yanki jami'an tsaro sun ba su tsaro da gaske kuma wasu ma har an kai su kamar gurare na kulawar jami'an tsaro da sauransu mun samu labari to to mu abin da muke kira wannan taro da mun yi mun kira ga mutanen arewacin najeriya manya da yara kada wanda idaka ta waɗannan mutane ya shiga wani abu na tashin hankali da kowane irin mutum ko cacar baki kar ku yi da su mu abin da muke kira ga mutanen arewa kenan jami'an tsaron nan sun nuna za su iya kawo zaman lafiya su shugabanninsu na can shugabannin kungiyoyin mutan arewa da suke kudancin najeriya suna magana da mu sun gaya mana irin yadda jami'an tsaro suka tashi tsaye su kiyaye su na farko kenan na biyunsu kaga aba abin da ya fara faruwa abia kai tsaye shi gwamnan nan ya fito jiya yi allah wadai da abin da yaran suka yi kuma ya kafa dokar ta ɓaci ta kwana uku ya sa wato kafiyu na hana zirga-zirga gaba ɗaya a jihar tsawon kwana uku ya hana kaga wannan mataki ne na gari to shi sa sai muke ganin cewa mu a ganin mu gwamnatin nan tsayayyar gwamnati ce tana da ikon da za ta iya ba wa mutane kulawa don haka kada wani mutum ya ce zai ɗauki doka a hannunsa ko ce zai fito ya tashin hankali da wasu mutane ko ya ce zai farmaki wajen ibada na wasu mutane ba masu haka mu mutanen arewa an mana shaida a kasan nan mutane ne masu girmama bakinmu ko mu mutane ne masu zaman lafiya masu wayewa to alhaji ashiru sharif kenan na kungiyar haɗakan matasa na arewacin najeriya shugaban kasar ghana na na danka a kufa ado ya ce gwamnatinsa za ta yi amfani da kuɗaɗe da take samu daga man fetur ta tallafa wa shirin bada ilimin karatun sakandare a kyauta shugaba a kufa ado ya yi wannan hurici ne a jiya wurin kaddamar da shirin wakilinmu ridwan muktar abbas ya shirya mana rahoto inda shugaban kasar yake bayyana farin cikinsa kamar haka Today is a very happy day for the good people of Ghana, for the government, and for me personally. ga al'umman Ghana da ni kaina. na zo nan safin nan in gabatar da aiki mai tasiri game da soma ba da ilimin sakandare kyauta a lokacin da na gabatar da wannan shiri a shekara ta 2008 da yawa mutane sun ce bai yiwuwa abokan hamayya suka siffata ni da makaryaci mai farfaganda yau gashi ya tabbata a jiya marasa rinjaye sun ka kira taron manema labarai inda shugabansu honorable haruna idris ya yi ca a kan shirin game da ɗorewarsa da inda za a samu kuɗin zartar da shi shi ko shugaban cewa the cost of providing free secondary school education will be cheaper than the cost of the alternative that has the capacity Kuɗin bayar da ilimin sakandare kyauta zai yi sauƙi fiye da sunkuyensa wato samar da al'umma da ba ilimi abin da zai iya tauye ci gaban ƙasarmu shugabanci na ta'allaka ne a kan zaɓi ni na zaɓi in inganta makoman matasanmu da ƙasarmu mu yanke shawara mu yi amfani da kuɗin albarkatunmu da manmu mu ilmantar da al'ummunmu su jagoranci farfado da tattalin arzikinmu ga kuma abidda wani mai sharhi malam ishaq abdulrahim ke cewa disiplin da aka kawo ya ba kowa talaka ne dama dan mai kuɗi ne hanya su kai su saboda a cikin talakawa ma akwai masu ilimi da dama da ba su iya su samu su ba to amma da farko a lokacin kamin a yi zaɓe cewa suka yi za a ba kowa su kyauta saboda haka yasa iyaye da dama suka je suka jefa mai saboda su samu wannan karatu kyauta amma da lokaci ya kai sai suka ce za su soma da waɗanda za su fara su karatu daga yanzu to sai sa yanzu abinda mutane ke tambaya waɗanda su je eh, class na biyu da na uku su meye nasu ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana ilimi ne cikin rayuwa kuma shi ne rayuwa To madalla a gaida Muktar Abbas yanzu kuma sa shakata da wannan waka. ku saurara yau zambiya waka ce za mu yi ta akan haɗa kan najeriya ni buri na mu so juna mu zauna lafiya kuma bar gaba idan mun gane dan allah mu girma masu mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari idan mai sarari bai manta ba da zu mun kawo muku rahoto akan wariya da ake nuna ma ainihin masu zabiya ga wannan saƙo. Ƙungiyar kare haƙƙin zabiya ta yi taro na musamman don jan hankalin al'umma cewa haihuwar zabiya ba wata illa ba ce ga al'umma, kuma su ma mutane ne kamar kowa. Taron dai ya samu halartar masana da jami'an shari'a don ƙara fayyacewa mutane halin wariya da zabe yake fuskanta wajen rashin ɗaukar su aiki ko ma kyamar mu'amala da su. Babban alkalin kotun birnin tarayyar Najeriya Abuja Justice Usman Bello ya halarci taron da nuna takaicin yadda aka hana wani zabiya gurbin aiki. To akan haka ne kuma za mu nemi ku shirya ku bugo muna waya don ku bayyana ra'ayoyinku a kan irin wannan kyama da ake nuna wa zabiyoyi a ƙasashenmu. Ko ya kuka ga wannan kira da su zabiyoyin suka yi don saboda a duba a kare musu su da mutuncinsu. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Tuma Dalla muna da wani a kan waya, wane ne daga ina kuma kake kira? Assalamu alaikum shugaba Iliya ne kan cije shayi gantin daura jihar Katsina. To malam bismillah. Yawa ana magana akan zabaya ko? Gaskiya. To alhamdulillah a halar hakika su dai zaba mutane na Allah ya su kuma duk wanda kake ciki ba kauce kai ma Allah kama cikin naka ba. Yawa abin da yake kira da jama'a da ya kamata a jaro su kusa da al'umma. inda shi Allah ne ya kama ta haka Wanda madama idan kana da zaba ya ka kai shi makaranta in ka kai shi makaranta ya samu ilimi ya ga wata rashi ma ya kama yan gidan gaskiya wanda yake ya samu ilimi ya kula da yan uwa to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Yobe wane ne a Yobe Yawwa kana magana da injiniya Abubakar Sani Bakani ke daga yan guru jihar Yobe to malam Abubakar Wato ita rayuwa dai yana da kyau mutum ya dinga tunani a duk inda Allah ya jarabi mutum. Da gurgu da makaho da kurma kowanne Allah ne halicce sa. Yawa mutum kuma ya je bata lokacinsa ya yi karatu to yana da kyau a ce an san me ya yi kuma wani irin lokaci ya bata ya kamata a ja shi a ciki saboda babu wanda ya fi karfin Allah ya hukunta shi ko ya yake ya jarrabe shi. to mun gode kwarai da gaske malam abubakar bari mu je kuma jihar neja wane ne a neja Yawa Malam Naneja idan sunanka? Ibrahim kake yana magana da Ibrahim ne daga Neja can shiga lokacin da kasuwan dare. To bismillah Malam Ibrahim. sai dai kuma bana kusa da rediyo sai yanzu nake zuwa kusa da rediyo kuma magana da ake abun nan bari na zo da sauri ne zaka lokaci to shikenan zaka iya zaka iya kiran mu ne ka bayyana ra'ayi akan kyama da ake yi wa wato zabayoyi kenan da kuma take musu haƙƙin su to bari mu je jihar kaduna wani ne a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amma wa alaikum assalam wa rahmatullah to malam barka da yammaci ne muka barka da aiki yawa wani ne da kaduna ina sunan sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa bismillah to alhamdulillah idan muka ɗauki irin wayannan abubuwan mun gaskiya mu idan muka ga sai ga akwai matsaloli da yawa kuma su kansu wayannan zabaya din ai ba su suka kansu ba Allah ne su amma bai kamata a ce dan adam ya rika nuna musu kyama da sauran wasu abubuwan ba wallahi ina gaya maka idan aka ce ma zabaya ya shigo guri ko abu ya taba za ga wasu mutane ba sa son su yi amfani da wannan abun saboda suna tunanin cewa za su iya ɗaukar wannan abubuwa da sauransu amma ni abin da nake dubawa ya kamata idan Allah ya iri mutum haka to dan adam ka daina nuna kyamarka ka daina nuna kyara da shauransu ka dauka cewa Allah ne haka ya halice shi haka Allah yake son ganin shi kuma shi ma mutum ne dan haka ya kamata al'umma a kiyaye dan kai ma baka karfin Allah ya baka wannan zabaya din ba karshe ne muku fatan alkari a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode yawa mun gode Alhaji Musa bar mu je jihar Nasarawa wane ne a Nasarawa amma alaikum salam sana shawala Ibrahim Ogado daga jihar Nasarawa to ba da Ibrahim Eh, na ji na ji manna neman nan kwallo ba ni ko ba yau to mu gode wa Allah eh amma gaskiya a matsalolin da ke faruwa a Najeriya shine ya kamata a ce ana mulkin Najeriya na sa irin kamar handicap kuragai hmm. makafai da su kuma zabiya amma za ka hmm. ga aikin gwamnati ba a daukan kuma suna ji su yi karatu su gama za mu yi limima fiye da wani mai gani da ne yanzu. To, to Malam Ibrahim ka ɗauka zabiya na kasa ne ko handicraft? Ai su ba su eh, cikin wani wadansu eh. mutane da yawa sun mai da su kama haka nan na yi tunan ba a sasa ga wani amma abin yana bukatan daga mu kanmu ma a fara canzawa kafin ma ya kai ga ainihin hukuma don haka mun gode kwarai da gaske malam ibrahim bari mu dauki wani daga jihar yobe wani ne a yobe salamu alaikum amma alaikum salam Kuna magana da Garba injiniya na garin Dabci, karamar hukumar Rosari jihar Yobe. To Garba. A gaskiya shi zabiya ba abin sansani ba ne. Suna sana'a, suna makaranta, ana taimaka musu, amma masu tsantsanin su don gaskiya halittar Ubangiji ce fa. Hmm. Kamar makaho, kamar kuturu, kamar gurgu wannan duk bai kamata abin kyankyane ba. Kyanta duk wanda suka samu suka yi makaranta, gwamnati taimaka musu. a taimaka kuma a mana kwalta a dabci a tashi lafiya daga garba injiniya dabci karma kuma bursari jihar yobe to mun gode kwarai da gaske bari mu kada zuwa jihar plateau wane ne a plateau eh to ni ne mai suna kabiru ya baba daga kwamfan local government namu karamar hukumar kwamfan local government namu district to ya baba bismillah hello bismillah ya baba eh to ni ban gane ne wa suwa ne ne zabiyan su jajayen nan jajayen halittu da ke tsakakanin mutane eh to dama abin da nake so gane na'am bismillah eh, to ina jin ah, ya baba da alamar layin ka ba abin da bari mu koma jihar kaduna waje a kaduna eh, assalamu alaikum wa alaikum tare da adamu jeje daga kamfanin fate kaduna najeriya To Kuma ni har ga Allah ba ba shakka zabiya a bace wanda baiwa ne ma Allah ke ba wasu na musamman. Amma abin takaici ba ma kin daukan su aikin ba. Wasu ma sun mai da su idan suna neman duniya wato suna daukan suna tsafi da su suna yanyanka su. To kaga ina zamu kai rayuwar mu wallahi da dama zabiya a wasu wuraren ma ba sa shi ba saboda kar su faɗa hannun iyagu waɗannan miyagun mutane mutanen nan ba kifi ba ba dabbobi ba amma kaga wallahi bandan su ake ana wani sansa na tsafi ana wani aikata tsafi da shi to yana da kyau gwamnatin tarayyar najeriya ba shakka ta sa doka kan kyamatan zabaya da ake gaba daya shine kuma wannan da aka nemi a dauke shi aiki aka daukan shi gwamnati wajibi ne ta tabbatar an dauke shi aiki dan a nuna wa jama'a cewa waɗannan mutane ne su ma Allah na son su wannan shine muke fata ga wannan gwamnati karkashin jagoranci Alhaji Muhammadu Buhari to mun gode Adamu Jeje har yau dai muna jihar ta Kaduna waye a Kaduna kuma Assalamu alaikum sunana Muhammad Gaddar na karfi to malam Muhammad muna jin malam muhammadu wato mu dai abin da za mu iya bada shawara akan zabiya wato kamar yadda Allah ya mu bayi wanda kuma yake son mu haka su ma zabiya Allah na son su kuma baiwar da Allah ya yi musu ba karama ba ce wacce mutane suke gudun su ya kamata a ce wannan bai kamata a ce hakan tana faruwa ba wanda ba wanda ya wuce a ce shi ma wani abu fiye da haka ya faru da shi to mun gode kwarai da gaske malam muhammad kuma da kira malam muhammad ne muka zo karshen daukan wayoyinku mun gode da kuka samu dama kuka kira mu to madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe hudu kenan da minti hamsin da biyu don haka sai a shirya ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. Za mu fara labarin wasannin ne da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ghana masu ƙasa da shekaru 17 Black Stars mai koyar da kungiyar wasa Paco Sifabin ya ce za su tafi kasar Indiya, inda za a gudanar da yasan cin kofin duniyar ta matasa 'yan kasar shekaru 17 ne kurun don su ɗauko kofin. Sai dai 'dan wasan baya na kungiyar Faisal Usman ya samu rauni abinda ya sa aka mashi shi gida don ya nemi magani. yayin da kungiyar ke shirya kai kuma shirye-shiryen tashi zuwa birnin abu dhabi yau don wani rangadin atisayi a gasar cin kofin ƙasa da ƙasa na hukumar kwallon kafa ta afirka ta yamma a gobe black stars b wato 'yan wasan gida kenan za su kara da sil national din ƙasar gini a cape coast stadium a karawarta na farko na rukunin ƙasar ghana ta samu kaiwa wannan matsayi ne bayan ta lallasa gambia ranar asabar da lokaci ɗaya da nema a wannan rukuni sai ta shirya da samun kalubale daga ƙasar mali da kuma najeriya ga wasu sakamakon karawar da aka yi a gasar a halin yanzu najeriya biyu saliyo ku ɗaya gini biyu gini bisa ɗaya mali uku martini ɗaya barkina faso ɗaya mali biyu kasar ghana za ta karbi bakuncin taron ba da kyautayin wasannin afirka sabon shekara bayan an yi watsi da shirin shekaru goma kenan da suka wuce afirka ta kudu ta yadda ta sake yin wasan na share fage na shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 da kasar senegal hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta nemi a sake yin wasan bayan an haramta wa alkalin wasan na farko joseph lamti damar cin wani wasa har illa masha Allah saboda hannu da aka same shi da shi na murdiya wasan farko bari mu leƙa kasashen turai inda karawa tsakanin west ham united da codesfield ya baiwa west ham united nasara da ci biyu da nema daidai ayu ɗan ƙasar ghana da ya taimaka aka jefa kwallon farko da kansa ya zira kwallo na biyu yake cewa wannan babban nasara akan na huddersfield ya tabbatar da takin nan na west ham united wato da hammers dambin zamani boxing ana saura 'yan kwanaki da yin gumurzu da janadi galapkin wadda ake yabo da nauyin hannu sol canel alvarez na ci gaba da tabbatar da jikinsa na cikin ƙushin lafiya kan babban karawar da wanda ba a taba dukansa ba za a yi faɗan ne a t-mobile arena a las vegas a ranar asabar Karshen labaran wasannin kenan na rudwan bas abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 23 ga watan Agusta, 'yan Angola suka tafi rumfunan kada zaɓe domin zaɓar 'yan majalisu gami da tantance wanda zai mai gurbin shugaba Jusa Eduardo dos Santos, wanda ya mulki ƙasar har na tsawon shekaru 38. Wannan shi ne zaɓe na hudu a Angola tun bayan samun 'yancin kai daga hannun Portugal a shekarar 1975. A shekarar 1979, Jusa Eduardo dos Santos ya maye gurbin shugaban ƙasar na farko, Agostinho Nito. Wannan shekarar shugaba Dos Santos ya bayyana ƙin tsayawa takara a maimakon haka ministan tsaron Angola Joao Lourenco ya fito a matsayin wanda yake kan gaba a jam'iyyar da ke mulkin ƙasar wacce ake wa lakabi da jam'iyyar MPLA domin ya gaji shugaba Dos Santos. Jam'iyyar ta MPLA ta lashe zaben da kashi 61 daga cikin 100 wanda ya ba su damar samun kujeru mafiya yawa a majalisar kuma ya sa Joao Lourenco ya zama shugaban ƙasa na gaba. Jam'iyyun adawa guda biyar ne suka raba ragowar kujeru 39 na zaben da aka yi. Mai magana da yawun sakataren harkokin wajen Amurka, Heather Ward, ta faɗa a wani rubutaccen saƙo cewa gwamnatin Amurka na taya al'ummar Angola murnar aiwatar da damar amfani da 'yancinsu ta yin zaɓe ta hanyar demokaradiyya da ya shiga tarihi a ranar 23 ga watan Agusta. Ta ce Amurka na ɗokin yin aiki da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Joao Lorenco da sabbin 'yan majalisun tarayyar Angola da fatan ƙarfafa dangantakar da ke tsakaninmu. Amurka na tare da al'ummar Angola a yunƙurinsu na gina demokuraɗiyya tare da sauran cibiyoyi da suka mai da hankali wajen tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa ga dukkan 'yan Angola. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice wasu gungun 'yan bindiga sun kutsa haraba ofishin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Bujumbura babban birnin Burundi a safiyar yau Laraba. Lamarin ya faru ne mako ɗaya bayan da kwamitin binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da rahoton cewa ta yiwuwa an aikata laifukan keta haƙoƙin bil'adama a Burundi. ciki har da kashe-kashe da kama-kaman ba gaira ba dalili da gallazawa mutane azaba da yin fyaɗe da kuma tilastawa mutane ɓacewa. A yau Laraba babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana ɗaiɗaita kashi uku na ƙabilar Rohingya da ke ƙasar Myanmar da aka yi a matsayin kisan ƙare dangi. Idan kashi uku na al'ummar Rohingya za su tsere daga ƙasarsu, akwai wani abu daban da za a kwatanta wannan da shi? Abinda Mr. Guterres ya faɗa kenan a lokacin da aka tambaye shi ko za a iya kiran rikicin da ke faruwa a miyamar kisan ƙari dangi. Wani hari ta sama da Amurka ta kai yau Laraba ya kashe akalla 'yan kungiyar Alshabab shida a kudancin Somaliya, a cewar wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta fidda. Harin ya faru ne kimanin kilomita 260 da kudancin Mogadishu babban birnin kasar a cewar sanarwar da rundunar sojan Amurka a Afirka ta fidda. Duk da dai wannan rahoton wato sanarwar bai ba da wani ƙarin bayani ba. Kuma hare-hare ta sama guda uku da aka kai an ƙaddamar da su ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar Somaliya a cewar sanarwar. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryen sashen hausa da muryar amurka yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu daga nan sashen hausa da muryar amurka washington dc musamman ma maryam dauda da kuma wacce ta shirya ta ba da umarni wato malama julie gresham kenan da mu na wannan dare mr martin baba ya koma ne daga nan washington nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alheri nan nasa ƙasa amin suma amin